a tantancewar da muka yi akwai mutane mutum 68 da muka tantance su daga jihar Kaduna akwai mutum 48 daga jihar Katsina akwai mutum 11 daga jihar Jigawa akwai mutum 3 daga jihar Bauchi akwai mutum 1 daga Sokoto akwai mutum 10 daga Zamfara akwai mutum 4 daga jihar Niger akwai bima daga jihar Adama akwai mutum 1 daga jihar Plateau wa'annan duk mun tantance su amma mun dau abin ne wato hawa biyu wajen raban su wa'annan shanu don kar abin ya cakuɗe saboda adadin mutanen mutanen da muka tantance 'yan jihar kano mutum 300 kuma muka tabbatar da cewa shanunsu sa iya kasancewa daga wa'annan shanu da aka samu saboda bayanan da suka baya sun nuna cewar a wannan tsakanin da aka samu dabbobin a wannan tsakanin aka sace musu dabbobinsu akwai kuma mutum 148 su ne wanda suka fito daga wa'annan makotan jihohinmu guda tara da na lissafa honorable murtala silan garo kenan shugaban kwamitin da gwamnatin jihar kano ta ɗorawa alhakin mayar da shanun da jami'an tsaro suka sami nasarar kwacewa daga hannun barayi a wasu sassan jihar Kano kwanakin baya. Haka kuma shugaban kwamitin ya bayyana adadin shanun da jami'an tsaron suka danka a hannun kwamitin nasa ya zuwa yanzu abinda gwamnatin jihar Kano da rundunar a 'yan sanda haɗin gwiwa da jami'an tsaro duka sojoji da SSS suka yi mana handun oba na dabbobi a rubuce 818 a yau kwana uku da suka gabata rundunar 'yan sanda ta jihar Kano ta samu nasarar samo wasu dabbobin a hannun barayi da 228 wannan batu na satar shanu a hannun Fulani makiyaya na ɗaya daga cikin sabbin matsaloli da suka kunno kai a lardin Arewa arewa har ma gwamnan kano abdullahi umar ganduje ke cewa gwamnonin na arewa na haɗa karfe da karfe domin su yaki wannan annoba gwamnonin jihar mu ta northwest ka san sata shanu ta yi yawa a wannan shiya tamu mun duba wannan al'amari mun ga gwamnatin tarayya akwai sojoji akwai police akwai sss wanda muke aiki da su a yanzu haka kuma an shiga dajuka sosai da sosai a wajen zamfara nan da wajen a kaduna da bangaren katsina an kama irin waɗannan masu sata shanu kuma masu shanu an mai masu da shanunsu to mun ci gaba da wannan sai mun tabbatar da cewa wato wannan annoba da ta faɗo wa masu kiwon shanu mun riga mun kaudaita. Dr. Abdullahi Umar Ganduje kenan gwamnan jihar Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.